This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau goma sha shida ga watan Disamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Amma yanzu ga kanan labarai. Shugaban 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da kokarin kawo ƙarshen zubar da jini a kasar. A yau laraba ne ake sa ran gwamnatin 'yan tawayen Libya za su sanya wa wata yarjejeniyar zaman lafiya hannu. Sakataren tsaron Amurka Ashkata ya bayyana yau laraba zai kai ziyara kasar Iraki game da kungiyar 'yan ta'addar ISIS. A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto a kan yanayin tattalin arzikin Najeriya yayin da farashin man fetur ya faɗi ganin kuma da shi ƙasar ke tunƙaho. Bayan haka za ku ji cewa wata babbar kotu a birnin tarayya Abuja ta tumbuke mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa daga mukaminsa. Za kuma ku ji kiran wato ƙarin haske akan lamarin da ya faru a garin Zaria tsakanin 'yan Shi'a da dakarun Najeriya daga Malam Yakubu Yahaya. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan shirye-shiryen zaɓuka da ake yi a shekara mai zuwa an Allah ya kai mu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da kokarin kawo ƙarshen zubar da jinin da aka kwashe shekaru uku ana yi. Nuruddin Adam wanda ya kwace mulki daga shugaba Francois Bozize a shekarar 2013 ya ce an fitar da jamhuriyar Lagon a wata sanarwa da ya fitar ranar Litinin daga garin Kaga Bandoro. Jawabin da ya yi na cewa ya fidda kasar ka iya kawo tsaiko Ko ga sakamakon zaben raba gardamar da aka yi ranar Lahadi domin gyara kundin tsarin mulkin kasar da ke da ke da kimanin mutane miliyan biyar an samu tashe-tashen hankula a wasu yankunan zaben inda aka nemi hukumar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ta kawo ɗauki domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro zaben raba gardamar dai ya zamanto share fage ne ga zaben da aka shirya yi ranar 27 ga watan disambar nan mai magana da yawun gwamnatin rikon kwarya na jamhuriyar afirka ta tsakiya ya fitar da wata sanarwa a jiya talata da ke kira ga ƙasashen duniya da hukumar hukumar ta kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da su yi duk abin da ka iya yiwuwa domin daƙile ƙarfin 'yan ta'adda a garin kafin su cutar da al'umma A yau Laraba ne ake sa ran gwamnatin 'yan tawayen Libya za su sanya wa yarjejeniyar zaman lafiya hannu, amma jami'an sun ce za su zakuɗa da abin zuwa Alhamis, a yayin da dukkanin bangarorin majalisu guda biyun suka nuna rashin amincewar su gaba ɗaya. Shugabannin majalisar wanda su ne Aquila Sale da Nuri Abu Sahmen sun gana a jiya Talata, karin farko tun bayan da, takun sakar ya shiga tsakanin gwamnatocin guda biyu suka dare zuwa tripoli da tobruk inda dukkaninsu suka nuna bukatar warware wannan matsala ta rashin zaman lafiya ba tare da katsalandan ɗin ƙasashen waje ba an dai fara wannan yunkurin sulhu ne na majalisar ɗinkin duniya tun bayan da aka sami rabuwar gwamnatocin guda biyu bayan da suka hambarar da shugaba mu'ammar gaddafi tare da kuma kashi shida aka yi a shekarar 2011 majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen afirka da kuma kungiyar tarayyar larabawa haɗe da wasu ƙasashen duniya ne ke ta ƙoƙarin shiga tsakani na kawo sulhun zaman lafiya a ƙasar ta libya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Sakataren tsaron Amurka a shikata ya bayyana yau Laraba cewa zai kai ziyara kasar Iraki da abin da ya kira neman haɗin kai game da yakin da ake yi da 'yan ta'adda 'yan ƙungiyar ISIS. Ana sa ran Kata zai gana da shugabannin Iraki da kuma manyan kwamandojin sojan ƙasar tare da tantance abubuwan da ya kamata a yi a kan yaƙi da 'yan ta'addar. Tun bara dai Amurka ke ta marawa rundunar mayakan ta Iraki baya ta sama da ƙasa har yanzu 'yan ISIS na rike da ikon wasu garuruwa a arewaci da yammacin kasar ta iraki ciki har da manyan birane kata din da zai yada zango a ziyarar da zai kai turkiya ne inda bayan ya bar turkiya zai sauka a iraki din inda ya nemi dakarun haɗin zai nemi ganawa da dakarun haɗin gwiwa sannan kuma a turkiya din ya tattauna da su tare da jami'ai na magana yadda za su dakile 'yan isis daga kan iyakoki zuwa shiga siriya mr ash josh carter ya yi maraba da haɗin kan sojojin da aka faɗa wanda saudiya ta sanar na cewa ƙasashen musulmi guda 34 za su haɗu don yaƙi da ta'addanci 'Yan tawaye da mayaka masu goyon bayan gwamnati na zargin junansu da laifin karya yarjejeniyar tsagaita wuta a Yemen, amma yau Laraba ake sa ran yarjejeniyar ta fara aiki, cikin zargin da suke yi wa juna har da ci gaba da faɗa da ake yi da harbe-harbe daga 'yan tawayen huthi da kuma hare-hare ta sama daga sojojin haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta, su ne ke taimakawa gwamnatin shugaba Abdu Mansur Hadi baya a wannan wannan lokaci da yake fuskantar barazanar 'yan yakin sa kan jiya talata ya kamata a ce yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki kamar yadda jami'an gwamnati da na 'yan tawayen suka amince a zaman da hukumar kiyaye zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta jagoranta a ƙasar switzerland babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon ya yi marhaban da fara tattaunawar neman sulhu yana mai cewa wannan ita ce hanya kaɗai da za a iya kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar wanda ya kwashe watanni ana tafka shi yayin da ya yi kira da cewa dukkan ɓangarorin su yi aiki da juna wajen ganin ƙarshen tashin hankalin da yake fuskantar mutanen ƙasar. A jiya Talata an ƙara musayar ra'ayoyi na tacar baki game da yadda za a yi da maganar tsaron cikin gida na Amurka wanda aka yi tsakanin 'yan takara manya guda tara masu neman shugabanci na Amurka wanda jam'iyyar Republican ke neman fidda guda ɗaya daga cikinsu. Karawar da aka yi da sanyin safiyar ta jiya ya nuna cewa sun tattauna game da maganar tsaro ta cikin gida inda suka yi ta akan maganar maganar donald trump na wanda ya ce zai hana musulmi shiga amurka sai dai sun kasa dakile maganar daga bakinsa labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yayin da ake shirin shiga sabuwar shekarar 2016, masana na ganin ya kamata gwamnati da sauran jama'a su nemi wasu hanyoyin da za a shawo kan matsalolin tattalin arziki, ganin yadda gangan man fetur ta samu koma baya a cikin 'yan kwanakin nan. Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da wannan rahoton. Faduwar farashin gangar man fetur a kasuwar duniya na nuna kasashe masu dogaro ga man irin Najeriya sai sun sake shiri don fito da hanyoyin ciki gibin da hakan zai haifar a kasafin kuɗi da lamuran tattalin arziki. Tuni masana suka fara nuna muhimmancin faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga fiye da man fetur da suka haɗa da zuba jari a ɓangaren noma da ma'adinai. Salihu Lukuman masanin siyasar tattalin arziki ne. Ƙauyuka da birane zaka ga mutane masu ƙarfin jiki suna zaune sai zaman kashe wando. yadda muke tafiyar da harkokinmu bai sa mun sa su a hanyar da za su je su amfana da kansu wannan ina ganin shi ne babban illa a halin da muke ciki jihohinmu in ba su zo abuja sun karbi abin da ake kira a location ba ba su da hanyar da za su samu kudin shiga wanda zai sa su iya tafiyar da harkokin gwamnati kowane ka gani a ƙasan nan namu za ka ga yana jira ne ya samu wani abu daga hannun gwamnati wannan shi ne kamata mu canja shugabannin addini ma na bada da shawarar hanyoyin da suke ganin za su fitar da najeriya daga kunci da zai kai ga dawowar fara a fuskokin al'umma rabaran shehu na ta'ala na gani in gwamnati ta yi nasarar tabbatar da gaskiya da daidaito hakan zai zama gwadamin farfado da tattalin arzikin adalci da gaskiya shine abin da zai sa kowane shugaba ya yi nasara a cikin shugabancinsa mu sani cewa Allah ya bamu amana ko me muka yi mu sani cewa wata rana za mu tsaya gaban Allah za mu ba da lissafi da muka shugabancin mu ko nagari ne ko mugu wato ma'ana ko da dai da yake Najeriya na amfani da tsarin mulki ne ba harkar addini ba adalci zai iya sa mutane duka su gamsu da yanayin shugabancin da ake kina adalci yakan sa ƙasa da al'umma su ci gaba righteousness exalt a nation but sin is a reproach to any nation idan akwai adalci zai sa ƙasa ta ɗaukaka amma kuma zunubi yakan dawo da martaban ƙasa ta zube idan ana yi raba daidai ba ka bin damo haƙiƙa za a yi nasara Gwamnatin Buhari dai ta ce za ta bullo da hanyoyin rai tattalin arzikin da zai yi tasiri kan al'umma. We have between 60 and 80 million Nigerians who are in after poverty and that is why we cannot go back on our promise. Ai akwai kusan 'yan Najeriya miliyan 60 zuwa 80 da ke cikin kuncin talauci. Da haka ba za mu fasa alkawarinmu na bada tallafin nan na naira dubu biyar biyar ga masu karamin karfi ba. In ji ministan labaru Lai Muhammad wanda ma har ya ci gaba da cewa. Help market women by giving them capital. za mu ba wa mata masu hada kasuwanci jari ko mun tabbatar shirinmu na bawa yara abinci a makarantun firamare zai bunƙasa tattalin arziki misali a ce kowane yaro za a ba shi koyi ɗaya kullum ai kun ga gidajen kiwon kaji za su yi matukar bunƙasa gangar man fetur dai ta yi matukar samun koma baya da hasashen tattalin arziki a 'yan shekarun nan akan aza shi bisa dala saba'in da biyar zuwa da shida da yanzu ko gangar ta gangaro zuwa kusan wajajen dala talatin da tara zuwa arba'in Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. a A gaida Nasiru Adam El Hikaya. Wata babbar kotu a birnin tarayya Abuja ta sauke mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Uche Secondus bisa rashin cancantar riƙe wannan mukamin. Wani jigon jam'iyyar ya tofa albarkacin bakinsa a wata hira da ya yi da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina. Kotun ta soke mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Mr. Uche Secondus daga kan mukamin nasa ne saboda a cewarta na zama kan kujerar ne ba bisa ka'ida ba. tsohon mai bada shawara ga shugaban kasa barista ahmed ali gulak shi ya shigar da wannan kara karan da na kai kotu dama abu ne na gyaran pdp domin kuwa lokacin da shugaban pdp dr alhaji adamu ma'adu ya yi murabus ai ya kamata ne wani daya daga cikinmu daga arewa maso gabas ya maye gurbinsa amma shi deputy national chairman uche secondus ya kame me ya babakere ya ce san ba zai tashi ba acting chairman. Ya yi wata ɗaya, wata biyu, wata uku, har kusan wata bakwai yanzu. Ina ga wannan fa sai mun je gaban kulliya. Dalilin haka na je kotu, kotu ta yanke hukunci kan cewa shi fa dole ne ya yi wakil. Domin kuwa wannan kujeran da yake zama a kai ba tashi ba ne na mutane arewa maso gabar. Yanzu dai kotun ta bai wa Uche Secondos da ya tattara nasa ya nasa ya bar kujerar shugabancin PDP na ƙasa cikin makonni biyu. Kome su barista Amir Ali Gulak ke son a yi a halin yanzu yanzu? To ai yanzu mu yan PDP na Arewa maso gabas insha Allah da gaggawa za mu yi miti mu fitar da mutum da zai maye gurbin Adamu Ma'azu da gaggawa. Nan da kwana biyu ko uku ko hudu in Allah ya yarda za mu kammala wannan ayyukan. Mamadu Alhaji Bello Arabi jigo ne a matasan jam'iyyar PDP. Abin da kotu ta yi ta yi daidai yanzu ya jam'iyya ne ta bi umarni kotu a yi zaɓe amma shugaban nan dai har yanzu dai na notice ne. Abin da ya kamata jam'iyya ta yi shine ta tsaya kayan daka ta ga cewa shugabancin har yanzu ya dawo North East saboda North East ta cika ka'idojin wa'adin da ya kamata ta yi. Lokacin da na tuntuɓi bangaren shugaban da kotun ta soke daga mukamin nasa sun ce ba za su ce da ni komai ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yau ni abin da ke A gaida Hassan mai na kaina. Malam Yakubu Yahaya mai magana da yawon mabiya mazhabar Shi'a ya tattauna da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa akan abubuwan da suka wakana a Zaria ga wannan rahoton. ana ci gaba da samun zaman ɗarɗar a sassa daban-daban na Najeriya tun lokacin da aka yi artabu tsakanin ƙungiyar nan ta 'yan uwa musulmi wanda aka fi kira da 'yan shi'a da sojojin Najeriya wanda ya samo asali daga garin Zaria a ƙarshen makon da ya gabata. Akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin magada Malam Ibrahim Ezra Zaki wato Malam Yakubu Yahaya wanda a yanzu yake garin katsina domin in ji ƙarin haske dangane da halin da suke ciki a yanzu inda yake cewa mataki dai shine na farko dai addu'o'i da dogara ga Allah mun dogara ga Allah kuma na mata addu'o'i sannan kuma abin da eh, muke yi aka far mana na addini ranar muna tarurrukan mu tarurrukan mu na addini da sallolin mu Jam'ii da wazuzzukan mu da sauransu da sauransu dama shi muke yi aka baka afka mana to kuma sai mu bari za mu bar addini ne ba wani matakin da za mu dauka sai kuma sai sake daukan wani matakin to sai mu ga kuma me za mu yi kuma da yanzu kuna sha'awar a yi wani bincike ne domin a hukunta masu laifi ko ko za ku je kotu ne ko kuwa menene hikimar ku ta magance wannan matsalar eh, muna so a yi bincike na gaskiya mun ji an ce an da wasu kwamiti na je kana yi ka wannan kwamiti ba kwamiti ne gamsashe ba saboda mene ya za a ce wanda yake area commander shine zai binciki manje janar ya binciki kanar ya binciki manyan sojoji sannan kuma kwamitin ba mu a ciki ya kamata mu ma ya zama muna ciki ko kuma ko dattawa masu karfaffu masu mutunci a kasa ko da ko sun yi ritaya daga aiki masu mutunci a ɗauko 'yan hakkin ɗan adam a ɗauko 'yan abin nan lauyoyi a ɗauko ciki a zo a zanna a tattauna a yi kwamiti a yi bincike a ba mu ilimi a ba mu gaskiya gaskiya a hukunta masu laifi. ina halin da malam yake ciki kuna da bayanin sa kuma me ake tunanin zai ga magoya baya. Malam alhamdulillah babban farin ciki shine yana raye. Malam yana raye wannan shine babban farin cikin mu. Ma yanzu ya ma wato babban nauyi akan gwamnati. Tana da zaɓi eh, ta sake kuma haka muka fi so. To wannan kenan. Sannan kuma a bamu gawokin 'yan uwanmu. a nuna mana inda aka rufe wa'annan mutane mu je mu haƙi mu je mu mai da kowa gidansu mun kowa akwai ubansa akwai uwarsa akwai garin da ya fi ƙani kamar kowane ɗa. Malam Yakubu Yahaya kenan ɗaya ga cikin mukarban Malam Ibrahim Idza Zaki shugaban ƙungiyar 'yan uwa musulmi wanda aka fi sani da ƙungiyar 'yan Shi'a a tattauna da ne da shi ta wayar tarho daga birnin Katsina. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Tarbiya ginshiki na zama a gaishe da Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar niger inda gwamnatin ƙasar ta sanar da ranar 21 ga watan nan na Disamba a matsayin ranar ƙaddamar da kuwa zaɓe. Ranar 21 ga watan Fabrairun shekara mai zuwa ta 2016 ne za a yi zaben zagaye na farko. Sulamin Muni Barma na da ƙarin bayani. Le décret convoque donc le collège électoral pour le dimanche 21 février 2016. ministan shari'a bugu da kari kakakin gwamnatin nijar moro amadu kenan lokacin da yake bayar da sanarwar karshen taron majalisar ministoci na yammacin talata ministan ya ce kamar yadda dokar kasa ta yi tanadin cewa a tabbatar da ranar zaɓe watanni biyu kafin zuwa ranar kaɗa ƙuri'a domin ba 'yan takara damar haɗa takardun da ake bukata gwamnati na sanar da 'yan ƙasa cewa zagayen farko na zaben shugaban ƙasa zai gudana a ranar 21 ga watan fabrairun 2016 lokaci ɗaya da na 'yan majalisar dokokin ƙasa a sabilin haka za a ƙaddamar da kamfen yakin neman zaɓe a ranar 31 ga watan janairun 2016 a kuma rufe a ƙarfe 12 na daren daren 19 ga watan fabrairu to ko me ke matsayin 'yan adawa a game da wannan sanarwa alhaji dudu rahaman shine kakakin kawancen fpr na 'yan hamayya ba taɓa yin zaɓe ba fishe electoral ba babu girgin zaɓe ba taɓa yi ba to mu mun yi mamakin wannan kira amma dama wannan gwamnatin ta san talakan ƙasa sun fitar ga bayanta kuma tana tsoron mu kada ta a zaɓe don shi dama wannan kiran da aka yi ba bisa ka'ida yake ba amma na bisa ka'ida to babu girgam din zabe babu inda babu suna mutane wanda za a zabe da su gwamnatin ta Niger a ta bakin kakakinta ta danganta korafe-korafen na 'yan adawa da rashin shirya wa zaɓuɓɓukan na baɗi sannan ta ce 'yan adawar na hangen ɗorawa masu mulki laifin gaza shirya zaɓe a kan lokaci saboda haka moro amadu ya ƙara nanata cewa ba fashi masu kaɗa ƙuri'u za su halarci runhunan zaɓe a ranar 21 ga watan fabrairu domin yin biyayya ga dokokin jamhuriya in ji kakakin gwamnatin. d'amener le pays dans une situation où on dira le gouvernement n'a pas été capable d'organiser des élections. masu son muga sunayenmu a bisa girgam ɗin zaɓe masu son cewa a yi girgam ɗin zaɓe tsaftatacce wanda ya gaya maka wannan ka san ka yana so ya tafi zaɓe yana son a yi zaɓe ba mu taɓa ganin shugabanni ba wanda suke son dole sai sun tilasta ma 'yan Nijar abinda 'yan Nijar basa su. Ya kenan za ku ƙaura cewa baki ɗan zaɓuka ne? Lokacin eh, in za ku ji abin da za mu ɗauka. Wannan badakala na gudana ne a washe garin ziyarar da wata tawagar ƙungiyar sai da yawo ta gudanar a Nishar inda ta gana da ɓangarorin siyasa da dukkan masu hannu a sha'anin shirya zaɓe. zaɓuɓɓukan na baɗi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Har yanzu kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 10 da minti 20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Usman Isiyaku dan asalin jihar Katsina, wanda yanzu haka yake karatun digiri na uku a jami'ar da ke Ingila. Kuma a shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda Usman yake muna bayani game da karatu cikin kungiya ko kuma mu ce cikin taro, wanda da turanci ake kira tutorial. Yawa Usman, wancan satin ka fara muna magana ne game da karatu cikin taro, wato abin da ake cewa tutorial. wani bayani kake son kai ne game da wannan tsarin karatu. tutorial din nan bayan an yi karatu an gama sannan za a zo a rarraba ajin in suna da yawa misali a raba su gida biyu ko gida uku sai su yi karatu a kananan dakunan karatu kamar su goma ko su ashirin haka ba sai ka haɗe su guri guda wanda a gida zai wahala ka ka samu aji mai yawa haka ka iya rarraba su kuma kowanne ya ɗauki karatu a cikin ɗan ƙaramin azuzuwa haka to usman wani batu a karatun gida shine dangantaka tsakanin malami kamar yadda ka haro bayani amma a wancan bangaren tunani ah, dangantakan malami da ɗalibi duk da yake nan eh. digiri na uku ne yakan sha bamban amma kamar yadda na ce a cikin jami'a mm. kake kuma kana ganin masu digiri na ɗaya da na biyu har da kai na uku kai mamaye na uku ya dangantakan malami take a nan ingila in ka kwatanta eh. dangantakan malami da ɗalibi a jami'a a gida najeriya eh to gaskiya nan ma akwai bambanci saboda a gida dangantaka kamar ta fi zumunci sosai yanzu misali in mutum yana digiri na na biyu ko na uku wanda ka fi samun kusanci da malamin da ke duba ka za ka ga kamar kun zama in yana da shekaru da yawa za ka kamar tsakanin kamar uba da ɗa kana ba shi girma irin na uba da ɗa kana zuwa kana gaishe shi wani lokacin ya aike ka idan an yi mutuwa gidan shi ko an yi suna ko ana biki yana tsammanin zai ganka a wajen dai duk wani abin da ya kama na farin ciki ko na bakin ciki yana tsammanin ya kamata ka zo ka taya shi to a nan ba haka ba ne gaskiya a nan ainihin abin da ke haɗa ka da su aikin ne kawai na karatu in ya riga da ya wuce wannan shi kenan yanzu alal misali malama da take duba aiki na ba mu taɓa haɗuwa da ita a wani guri ba sai a makaranta ban taɓa samun lambar wayar ta ba ban san ina ne gidanta ba ban san ko tana da miji ko ba ta da miji ko tana da aya ko ba ta da su wani abun da ya shafi rayuwarta ban sani ba iyaka abun da na sani shine za ta tura min email muna da mitin lokaci kaza rana kaza mu haɗa ofis an ta mu gama shi kenan ba wani abu kuma ko da yake na waɗansu akwai ɗan bambanci wasu sukan ɗan fi yin haka zumunci amma dai ni experience da na samu gaskiya babu wannan dankon zumuncin irin na gida sosai tsakanin mace da namiji kenan to tsakanin kuma mata ɗalibai da malamai maza kuma fa eh, to su ma kusan hakan ne gaskiya dan akwai abokana yana wanda su matan ne suna aiki da maza kuma dai dangantaka kusan haka ne yawanci ba maganar ka zo gidan mutum a ba maganar ku haɗu da shi a wani guri da ba wurin makarantar din ba kusan duka haka ne sai dai za ka ga wani in yana da faran-faran da mutane sosai ya fi wani zama abin nan da mutane sosai to za ka ga ma'amalar ta fi haka canjawa to duka da waɗannan bayanan da kai idan ka sa karatun gida a skeli ka sa na ƙasan ingila a bisa skeli wani za ka ce ya fi sauƙi gaskiya dai kowanne da yanayin sauƙin shi kowanne da yanayin wahalar shi da misali na gida inda yake ya fi na nan wahala in kana digiri na na biyu ko na uku shine za ka ɗau lokaci da yawa baka gama ba kaga nan a ingila shekara uku ne tsanani ka daɗe kai shekara hudu dole ka gama to a gida za a ga mutum yana digiri na uku sai shekara takwas yana yi me yasa ba a duba aikin ne sai ka yi rubutu ka ba malami ya duba maka rubutu sai ya wata uku bai duba ba in ka je wata ran ka gaishe shi ka ce masa a ah, sai ce a ah, to a yi rubutun nan naka ban samu na duba ba amma insha Allah zan duba to za ku yi ta yin haka da shi har wata su kure bai duba ba nan kuma ba zai yiwu ka tura takarda gaskiya a wuce sati biyu sati uku ba duba maka ba to na dai kenan to Usman sai dai mu yi hakuri domin lokaci ya yi muna halin nasa ka ci gaba da yi mana bayani a sati na gaba masu saurare a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu usman isyaku da kalib ta tacho wanda ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To madalla a gaishe da Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. a yau sakonmu na farko ya fito ne daga yusuf heluwa dandume wanda ya ce assalamu alaikum murya amurka allah ya sa wacan tawagar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya aika da ita zuwa jihar kaduna don binciko ainihin abin da ya faru tsakanin sojojin najeriya da kuma musulmi yan uwa yan shi'a su gudanar da bincike na gaskiya tare da yi wa kowane bangare adalci ina kira ga mai girma shugaban kasa da ya yi watsi da gayyatar da mahukuntar saudiya suka yi wa tarayyar najeriya domin shiga haɗakar ƙasashen da za su yi wa ta'addanci taron dangi Sako daga Ali Usman taka lafiya birnin Kebbi. Shi kuma Usman Manika mai rorar funto cewa ya yi. Hakika muna farin ciki da tallafin da gwamnatin kasar Saudiya za ta baiwa kasashen Afirka na yaƙi da ta'addanci da kasashen da ke fama da shi. Allah sa tallafin shi ne sular zaman lafiya a kasashen Afirka baki ɗaya. Sai kuma sikar Adam Muhammad Gitti kasar Shadi wanda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka. ku da dama ne tsokaci ga rundunar kawancen sojoji da kasar saudiya za ta yi tare da kasashen musulmi domin yakar kungiyoyin 'yan ta'adda a gaskiya abin yabawa ne sosai kuma muna fata hakarsu za ta cimma ruwa kuma allah ya sa hakan ya zama shine alkhairi amin gargaɗin da shugaban hukumar kwastam na najeriya ya yi wa jami'an kwastam a kan kaucewa karɓar cin hanci da rashawa a wuraren aikinsu ya yi daidai sako daga hadiza matar mai kamiya oja kwatas gombe sai kuma wasu wasiƙar lawal sani na kawo daura wadda ta ce "Asalamu alaikum murya amurka tawagar bincike akan abin da ya haddasa rikicin 'yan shi'a da sojojin najeriya da shugaba muhammadu buhari ya tura garin zaria ya yi daidai da fatan za a gudanar da binciken gaskiya da adalci da yadda za a ba mai gaskiya gaskiyarsa daga ƙarshe sai saƙon baffa haruna bajoga wanda ya ce "Asalamu alaikum murya amurka muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen fitintunu a najeriya domin ba a samun ci gaba sai da kwanciyar hankali da daidaito To madalla kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. Shugaban 'yan tawayen jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya bayyana arewacin kasar a matsayin mai cin gashin kanta bayan watsi da ƙoƙarin kawo ƙarshen zubar da jini a ƙasar. a yau laraba ne ake sa ran gwamnatin 'yan tawayen libya guda biyun za su sanya wa yarjejeniyar zaman lafiya hannu amma jami'ai sun ce za su da abin zuwa alhamis sakataren tsaron amurka a shikata ya bayyana a yau laraba zai kai ziyara a iraki game da yadda za a yi yaƙi da 'yan ƙungiyar isis a jiya talata an kara musayar ra'ayoyin maganar tsaron ƙasa da manyan 'yan takarar shugabancin amurka waɗanda suke a ƙarƙashin jam'iyyar republican jam'iyyar da jayayyar da aka yi a las vegas da ta nevada an yi ta ne a ƙasa da watanni biyu da za a kara a gaban tawagar garin lowa karawar da ke kusa da zaben fidda dan takara ɗaya tilo da zai tsaya wa jam'iyyar takarar shugabancin ƙasar ta amurka wannan cacar bakan dai da aka yi ta an mai da hankali ne game da maganar da ɗan takarar nan wanda yake sahun gaba donald trump ya yi na maganar musulmi su hana musulmai zuwa amurka Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan batun da za mu gabatar da shi an jima. A daidai wannan lokacin muna taya iyalin Alhaji Bello Sahabi magajin Malam murna auren 'ya'yansu Maryam Hannatu Farida da Umu Salma wanda za a yi ranar asabar din nan mai zuwa wato 19 ga watan disamba da karfe 11 na safe a gidan malam wato alhaji kabiru tafida da ke sokoto allah ya sa alheri amin a madadin usman kabara da ya taya ni gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau mr nelson maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe